أصدق الحديث الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى مسلمي ما سسور عرم دكلم لو أن ذا سسور عرم سكلم تهنيو إنيا تبيانين زامني قاموا أعينهم سيء آه، مركز السلفيه number 41 majaro tudun wadan zaria jihar kaduna najeriya a yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren 25 ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429 wanda ya daidai da biyu ga watan march shekara ta 2008 jama'ar musulmi wannan shine zango na uku na daga ainihin wato lokuta da muke gabatar da wa'azozi dangane da matsalolin jahiliya da suka saka mu a matsalolinmu na yau uwa musulmi babu shakka wannan wa'azi ne na musamman kuma wannan wa'azi bakan damiya ce sannan wannan wa'azi tsamangiyar kan hanya ce ta fyaɗi yaro ta fyaɗi babba ta malami ta fyaɗi sarki don haka ba ma ba kowa haƙuri a cikin wannan nau'in wa'azi da muke yi wanda di ya ji ba daɗi sai dai nazarin abin da aka faɗi idan gaskiya ne ya bi idan kuma ba gaskiya ba ne ya bar mu da abinmu idan ba a manta ba tun a matakin farko na wannan wa'azi mun yi bayani akan me ake nufi da jahiliya kuma yaushe ce jahiliya duk mun bayyana sannan mun yi bayani akan cewa lallai akwai wasu ɗabi'u da al'adun jahiliya waɗanda suka rage ake ta gwagwarmaya da su har yanzu a musulunci sannan muka ji cewa wuraren da jahiliya ta ainihin yi ta'adi dangane da al'amuran da suka shafi matsalolinmu na yau su ne matsalolinmu na addini a yau suna da alaka da matsalolin jahiliya matsalolin ilimi da muke fama da su a yau suna da alaka da matsalolin jahiliya matsalolin mu a yau na siyasa suna da alaka da matsalolin jahiliya matsalolin tattalinmu na yau na da alaka da matsalolin jahiliya kuma yadda matsalolin rayuwar da muke fama da su a yau suna da alaka da matsalolin jahiliya waɗannan al'amuran mun tattauna su sama-sama sai muka shiga gaba ta biyar a inda muka ainihin fara bayanai dangane da waɗanne matsaloli ne matsalolin jahiliyar jama'ar musulmi akan wannan muka kwana a jiya kuma akan shi za mu tashi a yau muka ce akwai wani babban malami mai suna imamu muhammad ibn Abdulwahab, ya rubuta littafi ya sa mishi المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية matsalolin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya saɓa wa mutanen jahiliya a ciki idan jama'a ba su manta ba a jiya mun ainihin wato tattauna dangane da ire-iren waɗannan matsaloli a inda muka ce malamin ya lissafo kusan matsaloli tamanin da wani abu ko casa'in da wani abu amma mu dubi matsalolin da suka saka mu a cikin matsalolin mai na yau ne daga cikin matsalolin jahiliya su kaɗai za mu tattauna a kai da haka waɗanda za mu tattauna a kai daga cikin waɗanda muka tsuntsunto a cikin littafin nan ba wai yawa ne da su ba sai dai kuma da yake duk abin da ya ja maka matsala to babu shakka in ka zo sharhi akan wannan abun ko kuma ka zo kausasawa to baka kausasawa sannu sannu akan shi dan haka ga bawan Allah annabin Allah manzon Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da ya zo dangane da roƙon Allah game da nisantar jahiliyar da ya ta wahalar da shi ta saka shi a matsala sai ya ce wa junubini wa baniya an na'budal asnam ya Allah da ni da ‘ya'yana da jikokina da tattaɓa kunnena ta kakaf Allah ka nesanta mu da bautar gumaka sai ce inna hunna adlalna kafiran minan nas gumaka sun wahalar da yawa daga cikin mutane me yasa annabi Ibrahim ba zai roki Allah madaukakin sarki ya raba shi shi da zuriyar shi daga bautar gumaka ba bautar gumaka ita ta mai da ubanshi ya zama kafiri bautar gumaka ita za ta tabbatar da ubanshi a cikin wutar jahannama har abadan abidina bautar gumaka ita ta sa aka ƙi karɓan addinin da Allah ya aiko annabi Ibrahim da shi bautar gumaka ita ta raba zumuncin da ke tsakanin annabi Ibrahim da dangin shi bautar gumaka ita ta sa annabi Ibrahim har ya rasu yana kokan bakin cikin mahaifin shi bai karɓi addinin musulunci ba saboda matsalar gumaka don haka ya jama'a waɗannan bidiyo'in da kuka ji in muka zo ba ma su da sauƙi to wallahi ko ku ba mu uzuri ko ba ku ba mu uzuri ba mu mun san muna da uzuri a wurin Allah insha Allah kuma mu mun san ga kanmu muna da uzuri ɗariƙa jama'a da ƙungiya da gargajiya waɗannan abubuwan sun lallasa mu a ƙasar nan kamar yadda suka lallasa annabi ibrahim dangane da bautar gunki don haka wani ɗan bana bakwai da zai taso yanzu ɗan shekara ashirin ko ɗan shekara ashirin da biyar bai san damejin da ɗariƙa ta yi ba bai san damejin da ƙungiya ta ba bai san kuma damejin da mazhaba ta ba sannan kuma bai san damejin da gargajiya da sarakunan gargajiya suka yi ba malaman bid'a inannun halitta bai san irin damejin da suka yi a cikin al'umma ba sau da aka shi yana ganin waɗannan mutane suna da wata alfarma amma mu a wurinmu waɗannan mutanen kamar yadda gumakan annabi ibrahim ba su da alfarma to haka sarakunan gargajiya da malaman bid'a da malaman ƙungiyoyi da 'yan mazhaba da 'yan ɗariƙu ba su da wata ƙima a wurin wurinmu ko misƙala zarratin ba dan kuma ba saboda waɗannan su ne suka raya matsalolin jahiliyar da a yau suke wahalar da mutane don haka matukar ana son addini ya tafi sak jama'a sai an kakkaɗe ire-iren waɗannan diddigar ƙaya da waɗannan baragurbi waɗanda suka ainihin baza ɓarna da sharri a cikin al'umma sannan kan al'umma zai haɗu yanzu ku duba jiya jama'a maganganun da aka yi wasu sun ji daɗinsu amma da abin ya shafi mazhabi ba su ji daɗi ba don me za a ce wanda ya ɗora mazhaba akan magana annabi shi ma ya yi shirka ka gani duk sharrin jahiliya ce in ba sharrin jahiliya ba da aka saba fifita salihai akan annabawa da Allah yaushe za a fifita imamu maliku akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dan ba sai ya ce zai iya kare kanshi shi to ai dan dariƙa ma cewa zai zai iya kare kanshi akan cewa ai ba wai bautar tijjani yake ba sai dai yana neman tijjani ya kusantar da shi zuwa ga Allah ne ta yi mushrikan jahiliya ma haka suka faɗi to ai yan ba ma haka suke cewa a yau ba za su iya karanta Qur'ani da hadisi su bi ba dole sai sun bi ta hannun Imam Maliki dan haka waɗannan duk ba su da bambanci da su da arnan jahiliya waɗanda suke gabatar da salihan zamaninsu akan cewa waɗannan salihan su ne za su tsanantar da su zuwa ga Allah ya rage abu ɗaya wanda maiwa baka fahimta ba shi ne. dukkan mutumin da yake salihi ne ko annabi ne ko bawan Allah ne aka ɗauke shi aka mayar da shi abin bautawa aka ɗauke shi aka yi ƙarya aka saka shi wasitsa, wato tsaka-tsaki tsakanin bayi da Allah a halin ba shi ya ce ba wannan Allah maɗaukakin sarki ya riga ya barrantar da shi Allah maɗaukakin sarki ya kaddara mabiya annabi Isa da dama daga cikin su za su dawo su bata su zo suna bautar annabi Isa da uwar shi to amma Allah madaukakin sarki zai kama annabi Isa da wannan laifi Allah ba zai kama shi ba Ƙur'ani ya ba mu labari karanta suratul Ma'ida Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in qala Allah ya Isa ibn Maryam أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق annabi isa alaihi salatu wassalam Allah zai tuhumce shi ya ce ya isa kai ne ka ce wa jama'a su ɗauke ka da kai da uwarka su bauta maka su rabu da Allah annabi isa sai ce tsarki ya tabbata gare ka ai bai kamace ni in yi rinton darajar da ba tawa ba in ce tawa ce in kuntu qultuhu faqad alimta in ma har na faɗi ya Allah ai ka sani ta'lamu ma fi nafsi domin ka san abin da ke cikin zuciyata wala a'lamu ma fi nafsika ni ko ban san abin da ke cikin zuciyarka ba innaka anta allamul ghuyub Allah kai kadai ka san gaibu ma qultu lahum illa ma amarta ne bihi ni ba abin da nace musu sai abin da ce in faɗa musu sakon kuwa shine ani ibudullah rabbi wa Na nace musu ku bautawa Allah shine ubangiji na shine naku ubangijin wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim matsawar zama na tare da su na yi ta taka tsantsan ina kula da su akan kasu bauta wa kowa sai kai Mata waffaita ne amma yayin da ka ɗauke ne. kunta antar raqiba alaihim ya Allah kai kake kula da su a ƙarƙashin wannan annabi isa ba zai ɗauki zargi ba na ɗaya kenan na biyu ƙur'ani ya ce innan lazina sabakat lahum minnal husna ula'ika anha mubadun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun Allah madaukakin sarki ya ce bayan Allah waɗanda muka riga muka tabbatar da cewa su nagari ne annabawa da salihai da waliyai waɗanda aka dawo ana bauta musu waɗannan mutane ba su ba wutar jahannama Allah ya ce ba ma wutar jahannama ba rurin wutar jahannama ƙarar wutar jahannama ma ba za su ji ba a aljanna za su tabbata ba ma in sun tabbata aljannan za su fita ba za su dawwama a cikinta kuma suna samun duk abin da ran suke so wannan ayar ta sauka ne a sadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya sauka mishi da ayar da ke cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha wariduna ya ku arna ya ku kafirai da ku da abeban da kuke bautawa za ku shiga wuta kuma babu shakka in kun shiga wutar za ku dawwama sai suka ce to tun da dai haka ne to sun yadda da su da abin da suke bauta za su shiga wuta annabi ya ce eh sai suka ce sun yadda sai wani kafiri ya tara wani malami cikin sahabbai ya ce yanzu kai ka yadda cewa da arna da abin da suke bautawa za su shiga wuta sai shi malamin cikin sahabbai ya ce kwarai da gaske sai ce to yanzu annabi isa zai shiga wuta kenan sai shi wannan malami ya ce amma ashe kai jahili ne game da larabci baka ji Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna ku da abin da kuke bauta Allah bai ce ku da waɗanda dan haka ku da abubuwan da kuke bautawa Allah bai ce ku da waɗanda kuke bautawa ba dan haka annabi Isa mutum ne mai rai mai hankali wannan magana ku ame da abubuwan da kuke bautawa ne ɗaya kenan wannan ijtihadi ne na malami sai Allah ya saukar da waccan aya ya gama da annabi Isa da duk wani salihi wanda aka bautawa ba tare da shi ya ce a bautawa ba cewa Allah ya kubutar da shi don haka da annabi isa da duk wani annabi ko mala'ika ko aljani ko waliyi ko limami wanda aka bautawa ba tare da ya ce a bauta mishi ba ba da laifi don haka maganganunmu na jiya in wani ya yi kuskure ya fahimci cewa wai ana nufin imamu malik zai shiga wuta to ya yi kuskure abin da muke nufi kai da aka ce wa manzan Allah ya ce ka ce imamu malik ya ce ka fifita maganar imamu maliku akan maganar manzon Allah kai ne zaka shiga wutan baka tuba ba don kai ne ka gabatar da maganar wani salihi ko wani limami lazimin zaka shiga wuta don ka bauta Imam Malik baya nufin Imam Malik zai shiga wuta in ba haka ba ashe wannan irin ka'ida za ta yi aiki akan Annabi Isa da ainihin Kiristoci kenan wanda kuma Allah ya tsaya ya kara wannan matsayin don haka 'yan mazhaba ku tuba daga bin mazhaba ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 'yan malikiya ku bar bin malikiya ku bi manzan tsira Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama abin da muka kira ku kenan abin da muke kiran ku kenan kuma tun fiye da lokaci mai tsawo iyakar da awan mu kenan kuma babu abin da ya canza kuma ba ma fatan mu sauka daga kan wannan da'awar har Allah ya ɗauki numfashin mu na ƙarshe ba mu yadda a gabatar da Imam Maliku akan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama na'am sai a ce ku kuna da ilimin da za ku iya bin hadisi ne eh jama'a ni ina da ilimin da zan iya bin alkur'ani da hadisi ba tare da na ɗau littafin fiqhu na yi aiki da shi ba kuma zan iya karantar da ɗalibai na su haka to tunda ku haka ne ɗalibai na su zauna in karantar da su mu ji wannan tsarin mana kuma ilimi zuwa za ka yi wurin malamai su koya maka ina na je ne ilimin kai ma tafi ka je ka yi ina nake zuwa in yi kai ma tafi ka yi amma ka ki zama ka ilimi ka koma ka ce ba yadda za a yi a wannan zamanin a iya bin alkur'ani da hadisi Wa ya gaya maka haka babu inda aka faɗa ka a cikin karatu cewa wai wannan zamanin ba zai iya yiwa a karanta ƙur'ani da hadisi a fahimce shi a yi aiki da shi ba ƙarya ne yanzu idan ɗan sakandare da ya karanta science ya tafi abu aka ba shi medicine jama'a bayan shekara takwas ko goma ba zai zama likita ba zai zama likita ko ba zai zama ba to in aka ce jama'a babu damar a sake zama likita har abada marasa lafiya za su yarda da wannan maganar a ce har abada ba za a sake samun likita ba kuma sai dai kawai likitocin da ake da su na da su zauna su ta rubuta fpc da kafuno da mai giwa wanda yanzu ba fpc ma ba kafuno sai a ce su za a yi tasha to yanzu irin ka'idar da suke ɗabbaƙa mana addini kenan a ce abin da mai risala ya zauna ya rubuta shi za mu zauna mai tabi kowa ya kwanta zuciyar shi ta mutu ya ce ba za a iya yin karatun da za a karanta ƙur'ani da hadisi a fahimta ba haka 'yan ɗariƙa suka yi shekaru talatin da suka wuce suka ce waye zai iya karanta ƙur'ani irin yadda larabawa suke suka kashe zuciyar mutane suka lalata zuciyar mutane sai da Allah maɗaukacin sarki ya tayar da bayan Allah daga cikin ahalin sunna suka tayar suka karantar da 'ya'yan musulmi karatun alkur'ani sai ga ɗan musulmi zai iya karatun alkur'ani ya fi balarabe ba ƙuraishe ya je cikin garin makka a yi gasa da shi da balarabe ya kada shi ya aka yi ɗan baƙin fata daga tsakiyar kano ko daga sakwata ko katsina zai iya karanta alkur'ani a sakwata za a karantar da shi a tsakiyar Kano za a karantar da shi a tsakiyar Jigawa za a karantar da shi malamin da ya karantar da shi ko larabci bai iya ba amma sai ya je karanta Qur'ani a cikin Larabawa Quraishawa Banu Hashim da Banu Abdul Muttalib ya ci su gasa karatun Alƙur'anin gaba ɗaya su saduda kuma Qur'anin a garin su aka saukar me yasa dan ya koya ko to sai ku ce kuma fassara Qur'anin ba za a iya haka ba hadisan ba za a iya musu haka ba wannan jafa'i kuke wa al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan haka jama'a mu dai musulmi risala ba ta ishe mu babauta Allah ba kuma mu littattafan fiqhu ba su ishe mu babauta Allah ba mu abin da ke isar mu babauta Allah shine alqur'ani da hadisi iyakarta kenan aqidan mu kenan mazhaban mu kenan manhajin mu kenan ciki da ban mu amma in bukata ta kama mu za mu iya zuwa mu buɗe littafin fiƙihun mu dubi amfanin da ke ciki mu amfana kaga ashe wannan baya nuna mun yi kwandemin su amma cewa muka a aje su a matsayin su amma a ce a aje qur'ani da hadisi ya ce ba za a iya fahimtar su ba sai a ce sai a ɗauko littattafan fiƙihu su ne za su zama mana abin da za mu mayar su ne shari'a da su za mu yi aiki jama'ar musulmi wannan katobara ce wannan ganganci ne wannan ɗan tikifanci ne kuma wannan alkaba'i ne kuma an yi wa manzan Allah jafa'i a ce a aje alkur'ani da hadisi a ce a ɗauki fikin su ne za a rinka hukunta wallahi wannan ka ɓara ce ko ina ku je ku faɗi wannan magana ku ce kuma ni ne na faɗe ta amma ba za a taɓa yarda da irin wannan muguwar da'awar ba jama'a duk wannan yana daga cikin matsalolin jahiliya gabatar da wasu mutane akan annabawa shine matsalar da ke damu yan tijjaniya sun ce dole sai an gabatar da tijjani kadirawa sun ce dole sai kadiri yan mazhaba sun ce dole sai maliki yan ƙungiya sun ce dole sai kungiya mu ko mun ce dole sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya kashe kowa akan irin wannan tashi aƙidar kuma Allah ya tashi kowa akan haka ni dai na yadda ni dai na yadda ranar alkiyama kowa izo ya ce to ya manzan Allah ga shi nan ya ce ba ruwan shi da kowa sai kai ni na yadda duk ku haɗa kai duk ku haɗa kai gaba ɗaya ya ce ba shi ba tijjani ba ƙadir ba maliki ba kowa ya ce kai kaɗai ya yadda da kai na yadda a yi gayya abinda annabi nuhu ya gaya mutanen shi kenan ya ce sun maki duni wala tun ziro ya ce ku haɗa makircin ku gaba ɗaya kada wanda ya rage mini haka ima haka haka annabi nuhu ya faɗi saboda haka ya jama'ar musulmi ku dawo taitayinku babu abin da ya kai alkur'ani da hadisi balle ya fi su duk abin da aka aza sama da su to sunan wannan abin maguzanci Allah ya kiyaye in ba ku manta ba matsalar da muka ainihin fara tattaunawa a kanta a jiya kenan cewa matsalar farko daga cikin matsalolin jahiliya ita ce haɗa bautar Allah da wani gabatar da wani akan Allah gabatar da wani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haɗa salihai cikin bautar Allah haɗa malamai a wajen karɓar doka irin yadda ake wa annabawa wannan muka ce ta ce matsala ta farko matsala ta biyu to matsala farko tukuna ai mun kawo halli a kanta ko muka ce mafita a kanta ita ce me a aje kowane wali a matsayin shi kowane salihi ya tsaya matsayin shi kowane limami ya tsaya matsayin shi manzon Allah kuma a bashi a nashi matsayin muka ce kawai zaman lafiya kenan game da wannan matsala ta biyu ta jahiliya aka ce yan jahiliya kansa a rarraba ike kuma ma suna ganin samar da biyayya da ɗa'a ga shugaba to ƙasƙanci ne da wulaƙanci sai Allah maɗaukacin sarki ya umarce su da cewa su haɗa kai ya kuma hana su rarrabuwa to yaya za a haɗa kai jama'a in ka ce sai an zo an shiga ƙungiyar ka sannan za a haɗa kai sai wancan ce to shi ma sai an shiga tashi za a haɗa kai jama'a ba ƙungiyoyin nan ne jama'a ba da kuke karanta cikin ƙur'ani da hadisi mazhabobi da ɗariƙu ba su ne jama'a ba mecece jama'a ita ce ku tsaya akan musuluncin da jama'an musulmi na farko suka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi musulunci a zamanin manzon Allah ba a kira mazhabar kowa ba ba a kira ƙungiyar kowa ba ba a kira ɗariƙar kowa ba duk sanda aka taɓa manzon Allah sai ya ce ma ana alaihi yawma wa ashabi abinda ni da jama'a ta miki kai a yau to meye annabi da sahabbai suke akai kowa ya da qur'ani da hadisi ne kowa ya da annabi bai tijaniya ba ko annabi dan tijaniya ne a'udhu billahi kalmar mata yi muni kaburat kalima annabi yayi kadiriya annabi yayi malikiya annabi yayi kungiya annabi bai ba to duk waɗannan abubuwan rarrabuwar kai ce me ya ja waɗannan rarrabuwar su ne matsalolin jahiliya 'yan jahiliya ma haka suke kowa ya kama jama'a shi daban daban daban daban daban daban ka aka ce musu a zo a haɗa kai a tafi akan asalin addinin da Allah ya turo annabawa sai su ga wannan ba zai yiwu ba to amma dai Allah maɗaukakin sarki ya umarce su da haɗe kai da kuma ainihin ya raba su game da rarrabuwa to muka ce wannan matsala kenan ta jahiliya yanzu kun ga irin damejin da ta mana jiya dai na kawo yadda theorin yake ko na ce yin izalar kake yi ta rabu wacce kake ta gabas kake ko ta yamma izalar bush ko ta saddam wannan theory 1990 ne bush ko saddam haka ake cewa an ka tafi daga gombe zuwa adamawa ta raba bauchi ya ce dan izalar bush ne to samuel idris yake yi kenan dan izalar saddam ne to sai a ce to ta kaduna yake yi to wannan ba tanabuz ne tanabuz ne bil alqab da Allah yake wala tanabuzu bil alqabi haka suke wa junansu su tanabuz wannan ya jefi wannan da muguwar kalma wannan ya jefi wannan to sai a fasa kungiyar in aka fasa kungiyar sai a ce a tsaya akan abin da Allah da annabi suke akai shine alkur'ani da sunna sannan yan tijjaniya mun ji cewa Tijjaniyan Najeriya ita ma ta fashe yan kadiriya ita ma ta fashe sakkwatawa da zamfarawa jama'a yanzu sun cire shugabancin da suka ɗaukar wa Nasir Kabara a da to yanzu sun cire sun ce ba su yadda wannan yaron mara kunya shine su ba ina fata an gane to sannan zazzakiya ta yi bindiga ta fashe wannan ya je iran ya je yayo karatu ya dawo ya ce wannan kasur gumin jahili ne dan daba ne sa yake ana dukan mutane kalmar da suka faɗa kenan a kaduna muka hira da yaran shi me yasa ku kuka bar zazzakiya suka ce malamin malaminmu ya ce zazzakiya daba ce ya ce ya ce a zauna a yi karatu kuma an ga malamai a mutunta su ya ce amma zazzaki sawa yake ana malamai rashin kunya ana daba ce don haka 'yan daba ne to ko kuma ba suka ce a su yanzu karatu suke an ce su zauna su yi karatu tukuna kaga ita ma ta yi bindiga ta to yanzu a haka musulmi za su zauna suna ci gaba kowa yana ganin cewa ƙungiyar shi mazhabar shi ɗariƙar shi ita ce daidai a kowane malami ya zauna kawai a idda yake karantar da mutane alkur'ani da sunna ba tare da sai ya alamta wa kanshi cewa kungiya kaza mazhaba kaza dariƙa kaza ba amma sai a ce a'a a in ka ce haka to kai ma ka zama kungiya <laughs> to kaji wato dama yan bid'a sharrin su shine duk yadda aka yi sai sun sarga hoka cikin bid'a in ka ce baka kungiya sai su ce to ai cewa ma baka kungiya kungiya ce to kaga wannan irin zagin da yara suke yi kenan in aka zage ka in kai shiru sai a ce ba iyaka in kai magana ba iyaka to yanzu ya za kai kenan ba haka yara suke ba a ce in kai shiru ba iyaka in kai magana ba iyaka to ya za ka yi kenan dole kai dambe tunda dambe shi ba shiru bane kuma ba magana bane sai ka sa hannu kenan Allah ya kiyaye jama'a mafita game da wannan ita ce kamar yadda na ce malaman sunna su je su ta karantar da mutane to jiya na fara wata magana barin ƙara sata jama'ar musulmi malaman sunna a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah ya kafa al'amarin shugabanci na gwamnatin musulunci yana ɗiban abinci da kuɗi yana basu akwai sadaka da zakka da fai'i na zuwar musu akwai allowances da ke zuwa daga gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rabawa manyan malamai masu kuɗi daga cikin malaman sahabbai irinsu Abubakar Siddiqu da irinsu abdurrahman bin auf da irinsu usman dan affan waɗannan masu kuɗi suna ɗibo dukiya suna ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ɗiba ya ba malamai su ci su sha su gyara jikinsu su samu lafiyayyen gida da lafiyayyen abin hawa sai su yi ta yada addini a wannan lokaci sai manzon Allah ya ce duk mutumin da ya karantar da alkur'ani aka bashi wani abu ko da kwari da baka ne to wuta ya ci wuta saboda me za ka nema kuma duk abin da kake so an yi maka ko kun gane jama'a muna nan juyin juya hali ya kai malamai suka samu kansu a gwamnatoci sun janye hannunsu daga taimaka musu ya rage ko dai malami ya yi sana'a ya kuma karantar an samu da yawa daga cikin malaman salaf sun yi haka daga cikinsu akwai al'imamu sa'ad laif ibn sa'ad abokin imam malik a wata da wahala ya karanta so ɗaya sauran kwanakin shi kuma sai je buɗe shago ya ta kasuwanci an samu abu hanifa shi ma haka yana kasuwanci yana karantarwa an samu imam bukhari yana kasuwanci yana karantarwa imam malik sai zama malar zalla baya sana'ar komai sai zauna yana karantarwa tun daga safiya har dare to sai aka samu irin waɗannan ɗaliban da ake fama da su a yau masu matsala da rashin fahimta da rashin fasaha sai aka samu irinsu a zamanin imam malik malami ya zauna tun safiya yana karantar da ko haddare baya zuwa gona ba aikin gwamnati ba sana'a ba komai saboda faɗin gaskiya imamu malik sai da gwamnan garinsu ya taɓa kwantar da shi ya mushi bulala ɗari ka karanta littafin al'intiƙa fi fada'il salasati al-a'immat al-fuqaha na al Abu Umar ibn Abd al Allah ya gafarta mishi Imam Malik gaskiya yake tsagewa saboda tsage ta sai da aka taba mai bulala ɗari wannan bulala har ta kagar da hannun shi in ya tashi sallah ba iya aza hannun shi a kirji sai saki hannun haka jama'ar musulmi bashi sai wa Imam Malik yawa rayuwa ta imam malik kunci har imam malik ya fara shirin zai bar karantarwa sai abokin shi laif ibn sa'ad sai ya samu labari da ya samu labari daga ƙasar masar sai ya aiko wa da imam malik kuɗi ɗauri ɗauri raƙumi raƙumi katan katan na kuɗi ya ce labari ya zo gare mu cewa ka sadaukar da rayuwa ka don karantarwa amma kuma rayuwa ta ta saka gaba har kana neman ka bar karantawa ice ahir yace dan in ka bar karantawa bala'i ya same mu domin saboda kana yi ne shine mu muka je muka shantake a kasuwa idan ka daina to yanzu dole kowa ma ya zo ya karanta yanzu karantarwa ta zama fardu ainin kenan ta tashi daga fardu kifaya ma'ana imamu malik tun da ya zauna yana karantarwa to sauran malamai sun samu sauki in maliku yace ya daina to dole ma kowa ya zo ya yi aka ce waɗannan kuɗi da dukiya da laifi ibn sa'adin ya turo mishi daga ƙasar masar imamu malik in shekara ya sai wa iyalan shi cefane na shekara guda sai kawo kuɗin cefanen yau da gobe sai ba su sai zauna ya ci gaba da karantarwa haka imamu malik sai da ya ci waɗannan kuɗi har sai da ya rasu ɗan ƙanwashi ismailu ya ba da wannan labari karanta sayarwa alamin nubala mu dawo abin da muke magana jama'a malamai suka zo suka zauna suna karantarwa a ƙasar nan galibi ƙasar nan abin da aka fi zagewa ana karantarwa shine fikihu na malikiya da lughal arabiya da waƙoƙin ishiriniya da alburda da ɗanɗarani da hamziya ina fata an gane to tafiya ce tafiya waɗannan malamai rayuwa sai ta fara musu kunci sai suka fara bullo da fa'idoji da bara sai kaga malami yana da kundi wanda ke cike da fa'idoji yana da alluna iri-iri yana da tawada iri-iri yana da sille na ainihin kara iri-iri wanda za a teke alkalami gwargwadon irin aikin da za a yi maka amma fa duk malaman da suke yin wannan jama'a sun san ƙarya suke yi kuma sun san su makaryata ne amma ita ce hanyar kawai da za su bi su samu abinci malaman ahalin sunna suka taso a ƙasar nan jan Zo na farko da ya fara tawaye ga wannan bid'ar shine abubakar guni aka zo aka samu mazaje ire-iren shi malamai suka mara mushi baya aka zo aka yi tawaye ga wannan zalunci da ake wa jahilai aka zo ana karantar da mutane gaskiya kuma duk wata bariba duk wata tara da ake ɗora wa mutane in an yi maka mutuwa akwai tara za a zo addu'a uku za a zo addu'a bakwai za a zo addu'a arba'in za a zo addu'a shekara duk malaman nan da ake rikici da su akan waɗannan addu'o'in suke cewa da kyau wallahi ƙarya fa suke yi sun san cewa ba kyau amma dan sun san kuɗi suke samu idan haka ne ku ce duk malamin da zai zo addu'a bakwai ya zo da sadakar shi ku ga gobe sun zo ba wanda zai zo amma suna zuwa ne suna samu sai kuka ce ba kyau don haka suka ce ba su yadda ba amma ku ce musu to da kyau amma kuma ku rinka zuwa da sadaka ya ayyuhal ladina amanu sai ku datse sai ku ce qaddimu baina du'aikum najwa sadaka su rinka kawo sadaka duk malamin da zai zo addu'a bakwai ya kawo sadaka ku ce musu duk malamin da zai zo taron suna ya zo da zanin atamfa na mai jego da gobe suna na ɗan jariri ku gan za su zo taron suna ba ja'irin da zai zo wallahi ba za su zo ba don suna samu ne don haka karya suke babu dalili a cikin karatu da ya ce taron suna babu wannan a ƙur'ani ko a hadisi babu dalili da ya ce addu'ar uku ko bakwai ko addu'a arba'in ko ta shekara babu a ƙur'ani ko hadisi amma tireda ce ministry of commerce ce ma'aikatar samun kuɗi ce ta ciniki kawai in suka ce ɗaurin aure sai su ce kuɗin malamai a ina aka ce kuɗin malamai malamai a ina aka faɗi a fiƙihun naku risala ko iziya ko ƙurɗabi ba inda aka faɗi cewa an zo ɗaurin aure a kawo kuɗin malamai ina aka faɗi gora da minti babu amma duk don suna samu ne don haka suka tsaya suka kakkara abin don haka da sun gamma a wurin ɗaurin aure sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai su ce dama watan safar ya shiga watan safar dama na hisi ne da shi bai da sa'a to albani ya zo wurin daurin aure to ba ja'irin da zai tashi da kokwabo kenan wallahi wani ya taba gaya mun mun zo daurin aure nan na zuwa dama na wuce zauren na kakkame na ce to ina ango aka ce bai zo ba ya turo wakili eh sadaki nawa kaza ina wakilin amarya aka ce gashi to ku yi neman aure aka je wai za a kara wai baki jikin kunne na ce ba za ku yi mana bid'a ba faɗi miji me za mu ce wai sai kaga wani tsoho ya tashi ya je wai yana magana to kuma mu ce mun shaida a'a ni ban ji ba ku faɗa mu ji eh ku faɗa mu ji jama'a wannan abin da suke ba addini bane wani aka je za a ɗaura aure sai ga wani tsoho ya tashi ya je kunnan wani yayi misi misi misi misi sai da a ce to liman wai an yi an yi an yi siga siga eh a ban ji ba kuma shaida nazo inda shaida nazo ku faɗa ka ce ni wane na zo neman wa wani aure kai kuma ka ce ni kuma wane na ba da auren wance a bisa sadaki kaza kuma jama'a ku shaida ya biya to sai liman ya ce mun shaida dan naji goben rikici ya kai mu kotu zan ce na shaida amma wannan tsoho ya tashi ya kara bakin shi a kunnan wannan an tashi an da an ce to liman an gama siga in rikici ya taso ka ce me me aka ce baka ji abin da siga ina ka jita ka ce na dai ga wannan tsohon ya kara bakin shi a kunnan wancan ban san abin da suka yi ba abin da na shaida kenan wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizina ba musamman suka ce ba da haka a sunna haka ake yi jama'a a fito karara in a masallaci za ku daura ku bashi makirfon yayi magana ya ce ni abdul karimi ina neman auren amadu a bashi fatima kai kuma ka ce ni isa wakilin fatima na auren mishi kai wali kai kuma ka ce na karba a ce sadaki nawa a ce kaza kowa ya ji to sannan sai a ce jama'a kun shaida sai a ce an shaida tunda mun ji mun shaida in rikici ya taso za mu ce eh mun ji kaza mun ji kaza kai ka bayar kai ka ansa kai ka biya sadaki amma sai ka je wurin aure ka taso baka ji me akai ba sai wa ce fatiha da wallahu fatiha da wallahu akwai ta a gidan kowa ba sai na je wurin daurin aure ba saboda haka jama'a waɗannan abubuwan da suka tattaso su su waɗannan malaman suka tasa wa jama'a suka ɗora jama'a hanyar samun kuɗi ce to a nan barin tsaya don ku ce mun sauka daga wa'azinmu mecece alaƙar waɗannan maganganun da nake da matsalolin jahiliya limaman jahiliya su ne su abu jahal abu jahil yadda hausa ke cewa abu jahil da waɗannan su utuba da su abu lahabi waɗannan su ne limaman jahiliya in za a yi ɗaurin aure haka za su taho da gemu da rauna da alkyabba limamai ne na jahiliya ba sa ɗaura aure sai an aje kuɗin limamai ba sa suna sai an aje waɗannan irin matsalolin da muke fama da su yanzu su ne irin waɗancan matsalolin na jahiliya to yaya za a kau da su Shi ne idan malami ya sadaukar da rayuwar shi ya zauna yana karantar da ku kar ku sake sai ya ce don Allah wane e ko zan samu rancen naira dubu biyun auno masara kar ku sake sai ya faɗi haka ku tsaya ku yi nazari ku tsaya ku yi nazari amma da ya zama ba a irin wannan nazarin jama'a shine a yau ya saka mu halin da muke ciki na waɗannan matsalolin waɗanda a yau sai matsala sai ta ƙara haihuwar matsala su dai waɗancan 'yan bid'a dama kun ji hanyoyin da suke samun kuɗi su ko malaman ahalus suna da suka ga an ƙi lura a kula da rayuwarsu sai suka kasu iri-iri wasu suka zama 'yan buga takardar ƙarya tun da zamanin kwamfuta ne yanzu sai je business center sai a buga mai takardar neman taimako sai je kuna ginin masallacinku ba ku ce ba sai je ɗauki hoto ya je kai saudiya ya je kai kuwait ya je kai ƙasa kaza ya je kai Habuja, ya je kai gidan gwamnati kaza ya ce gashi yana ginin masallaci yana ginin makaranta a tattaro mishi taimako in ya zo sai ba ku 10% ya ba ku ɗaya bisa goma ya rike kashi tara bisa ɗari ko kashi casa'in bisa ɗari ma'ana in ya samu naira dubu ɗari sai ya ɗau dubu goma ya baku saboda ran da ta tashi kwalewa ba za ta buɗe ba sai ci dubu casa'in in aka tara kudin taimako a kwamitin masallaci ya danne in aka je wa'azi ya ce sai an ba shi percentage kaza to me ya kawo irin waɗannan zara'ib shine ba ku kula da haƙoƙinsu ba don haka abin da nake cewa jama'a idan dai ahalin sunna da gaske kuke sunna wajibi ne ku tsaya ku rinka kula da rayuwar malamanku a nan bari in yi marmaza in yi tambihi jama'a mu da muke tsayawa muke muku wa'azi ba mu ne malamanku ba mu yan yin wa'azi ne da karantarwa lokaci ya samu mu ba mu ne malamai ba waɗannan da muka faɗa muku ajiya ɗin nan su malam ba'ari su ne malamai don su ne suka sadaukar da lokacinsu gaba ɗaya za su yi muku malanta sai kuka ci amanarsu amma mu yanzu ka ji mu nan muna wa'azi eh to gobe sai ka ji mu can wani gari ko wata ƙasa mun canla kasuwanci ka ku su malam ba'ari ba inda suke zuwa sun sadaukar da rayuwarsu to abin da muke cewa hanyar da za a bi a kashe waccan zalunci da malaman nan suke yi na bid'a kuma hanyar da za a bi a kashe irin waɗancan ƙarerai da suke yi in sai ka malami ya haƙiƙi ce cewa yana da taron yana da hadisin maulidi yana da hadisin maulidi da za a je a zaunar da shi a ce sai ya kawo ainihin hadisin maulidi din babu ainihin inda babu inda zai iya kawowa babu inda hadisi ya ce a maulidi babu idda aya sai dai ɗauki wata aya ya bankara ta tunda jahilai ne sai fada musu larabcin yadda yake so sai ɗauki wani hadisi ko tatsuniya ko ƙarya sai bankara ya faɗi yadda yake so to idan kun gane wannan ya jama'a to in dai kuna son kada malaman ku su yi muku irin wannan to dole ne ku ɗauki mataki na kula da rayuwarsu kuma tsarin karatun soro din nan dole a dawo da shi jama'a wannan irin karantar da muke muku bata isar ba a ce sai ranar asabar kawai za mu tara ku mu karantar da ku ko ranar lahadi ita ma sau ɗaya a wata ko sau ɗaya a shekara ko kuma sau biyu a shekara uku ba za ta isar ba kuna buƙatar ya ku musulmi ahalus sunna kullum kuna da malami da za ku je ku zauna laila na har yana biya muku karatu kuna buƙatar ku samu marji'iyya islamiyya a ce duk matsalar musulunci da ta taso muku za ku je wurin malam wane amma matsalar da kuke samu dole mu faɗa muku gaskiya kun ɗauka mu ne malamanku sai ku yi gayya daga gari kaza sai ku ce kun ji ba a kasar sai ku taho sai ku zo sai mu ce ba za mu saurare ku mu wa malamai bane sai ku tafi kuna jin haushi mawaƙi fa ya ce wanda bai ajiye ba idan yana son ɗauka ce ka tabbatar ku kunya sai ta kan mai haka ne ko ba haka ba jama'a mu ba malamai ne da gwamnati ta aje ba mu ba malamai ne da 'yan siyasa suka aje ba mu ba malaman tsubbu ba ne mu ba malaman kungiya ba ne mun zauna ne mun ce za mu karantar da musulunci kuma mu za mu rike mu gudanar da rayuwar mu da ikon Allah to kaga kuwa ba fa za ka zo ka ce to wane e gobe litinin karka fita ofis inda kake aiki saboda zan zo ka biya min qur'ani da sunna tunda ka ce ƙur'ani da sunna za a karanta ai baka tattali in yi maka wannan hidimar ba wadda nake yi ma kokari na nake yi dan haka ya jama'ar musulmi idan har da gaske kuke addini da gaske kuke addini kamar yadda yan bid'a fa da gaske suke bid'a dan haka suke rike malaman su yan bid'a da gaske suke bid'a dan haka suke rike malaman bid'a to yan sunna in dai da gaske kuke to ku tashi ku riƙe malamanku yanzu jama'a malam ba'are aƙalla ya tashi yana wa'azi ni dai a sani na aƙalla malam ba'are na san yana wa'azi shekara ashirin a cikin rayuwata ina jin wa'azin malam ba'are to akwai wanda kuma ya ji wa'azin malam ba'are shekara talatin wani ya ji shekara arba'in haka ne ko ba haka ba amma dan Allah wanne laifi ne malam ba'are ya muku ya ko ahlus sunna kuka bar shi da yunwa da rashin lafiya duka duka matsalar malam ba'are naira dubu ɗari za ta gama ta duka duka matsalar da take damun shi a duniya amma an manta da shi wai da muka yi wa 'yan kungiyar shi magana sai suka ce wai ai yayi musu laifi ne tunda ya ce komai za a yi wa zaka kuma mata za su yi karatu a bayyane yanzu wannan laifin da ya yi ya sa an kore shi daga aikin da ya muku na shekaru arba'in ko hamsin don haka bai da fansho bai da gratuti saboda Allah jama'a haka zai yi jama'a tsakani da Allah kun yi wa malam ba'are adalci to ina son ahalus suna su san ina buga misali da malam ba'are ne a nan tudun wada akwai irinsu a cikin garin zari akwai irinsu idan ka tafi muciya akwai irinsu dogon bauchi cikaji ko ina akwai irinsu shekaru arba'in hamsin da suka wuce su ne malaman gaskiya sun tsaya sun yi wa gaskiya aiki amma yanzu tsufa da rashin lafiya ko kuma ɗayan biyun ya kwantar da su don haka an watsar da su yanzu kuma sai a ce waye gwarzon shekara waye zamanin shi yanzu don haka mu da ke zamanin namu kuka ga mun kasa sakin jiki da ku Mun kuka to sai mu ɗan ture kuma ce a ku tafi yau aiki muke yi wannan ita ce gaskiya jama'a in kuma ba mu gaya muku haka ba mun yaudare ku don yanzu wannan wa'azin wani yana jin shi a kasar sai ya shiryo tun daga birnin kadi sai taho sai taho mota guda su arba'in ce sun zo suna neman shehu albani shehu albani eh sai a ce kai co shehu albani ya rasu a jordan ce a ba kai na ba ce a ba ni na ba ta billahi amma muryar ɗaice da taka Ah, ba ni na ba yau ina zan yadda mutum arba'in mutum arba'in na da masaukinsu a ah, ba ni ne ba albani na can jordan ina fata an gane a ya kamata ahalin suna ku rinka nazari ya za ku ci ko mota mutum arba'in ku ta wurin mutumin da ba ku sani ba bai san ku ba yana da inda zai shimfiɗa muku tabar ma ku yi hira in ya sai katon gida inda zai rinka tarban baki sai ku fara tambaye shi ina ya samu kuɗi ko ba haka ba ne ko kuma ba ku sai mishi in kuma ɗan siyasa ya sai mishi ku ce ka abi shi sallah to sai makale a gidan haya ɗaki ɗaya ciki da falo shi da matan shi da 'ya'ya takwas in baƙi suka zo kuma ya ce bai da inda zai sauke su don ba ku tattalan mishi ba iyakar gaskiya kenan kuma wanda duk bai gaya muku haka ba ya yaudare ku don haka ahalus suna ku tashi ku gina wa malaman ku gidaje ku sai musu motoci ku ba su abinci su ci amma fa ina sake faɗi ina maimaitawa in ina faɗin wannan maganar ni na sani kuma na shaida kuma Allah ya sani ya shaida wallahi ba na nufin ni na. ni fa iri na in ka sai min mota baka da lada Allah ina gaya muku in ka sai min mota baka da lada in ka ban gida baka da lada kuma ni kaina bai halatta min in karba ba don manzon tsira ya ce sadaka dai bata halatta ga mai wadata ko ga mai karfin nema ba to amma yanzu inda za ku gane abin makirci ne irinmu da za mu tsaya mu ce kada a zaɓuwa ne ɗan sata akwati ne satifiket ɗin shi ko jiri ne to irinmu ne za a sayo mota wai don a rufe bakinmu amma irin su malam ba'are ɗin da suke mujabud da'awa waɗanda suka yi maka addu'a kafin ka tashi Allah ya karba ba za a sai musu motar ba saboda an san me ba za su fito jama'a su yi bayani ba ba su da matsala da kai ba za su ja maka matsalar siyasa ba na haka ku fahimta jama'a kar ku taba fahimta waɗannan maganganun da kuskure ku ce ai albani ya tara mutane ya ja hankalinsu akan a sai mishi mota wallahi tsohuwar mota ta da kuwa gani kawai tsabar kwamararci ne kwamarad ne kawai nake hawa tsabar kwamarad ne wallahi ina ganin dama gobe sai ganin da jib jejje jib irin ta gwamna na zo na wuce kuma ta wace amma yanzu wannan kwamaranci ko su faya ban da ita ko su faya ta ban da ita din da ta mutu nan zan jefar da ita ba abin da ya shafe ni duba ka gani ko rufe gilashin ta banye ba ba abin da ya shafe ni tsabar kwamaran ne kawai da haka ko ka sayan mota ni baka da lada amma an ka sayo malam ba are mota tabbas kana da lada domin mabukaci ne kuma ya sadaukar da kanshi zai wa musuluncin hidima mu ko muna yin hidiman ne in mun samu lokaci yanzu gobe ba wa'azi jibi ba wa'azi gata ba wa'azi citta ba wa'azi har sai kuma rana asabar ina ina zan tafi neman kwabo abin da ya shafe ni da kai in ka ganni ka ce fatawa sai ce fatawa eh tafi sarkin musulmi na can najiran so da haka jama'a ku sani ku taimaka malaman ku na sunna ku gyara su ku mutunta su su karantar da ku mu masu wa'azin mako ne kawai in mun samu lokaci to Allah kiyaye jama'a matsala ta uku daga cikin matsalolin jahiliya anna ta Waliyyar amri wa adam al-inqiyad lahu indahum fadila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a jahiliya matsala ce jahiliya matsala ce ba wai jahiliya na da matsala ba ita kanta jahiliyar matsala ce kuji malam malam yace mutanen jahiliya suna ganin cewa saba wa shugabansu da rashin yi mishi biyayya to daraja ce shugaba ya ce a yi su ce ba za a yi ba to wannan daraja ce a wurin mutanen jahiliya to sai ku alakanta wannan yanzu da matsalar da aka samu ta jahiliya a yau yanzu jama'a abin da ya kai ɓangaren ƙungiyar izala na kaduna suka yi wa malar sama'il idris waye, ba dalili ba ne ko misƙala zarratin in an gwada shi da ƙur'ani da sunna ko kaɗan ba dalili ba ne amma da ya musu magana sai suka ce sam ba za su yi mishi biyayya ba ba za su yi mishi ɗa'a ba amma annabinmu za mu ji abin da ya ce in dai haka ce kayi wa baya a shugabanka ne to sai in kaga kafirci karara wanda Allah ya zaunar da kai kana da hujjar da zaka gaya mishi dan hodiyo kuma cikin littafin wujubul hijrati yace sai dai in haukacewa yayi idan shugaba ya haukace to anan za a cire hannun biyayya daga gare shi domin be domin ya haukace zai iya cewa ku dauki qur'anin ku wurga shi bola kaga ba za ku yi mishi biyayya ba idan ya zama kafiri kafiri zahiran ba wai tawili ba yanzu kun ga matsalar jahiliya ta rashin yi wa shugabanni biyayya ita ta jawo wa ƙungiyar izala matsalar da ta sa ta rushe ana tare aka ce ya ci kuɗi aka ce ya yi kaza duk abubuwan da ya ma ana da dalili a kai a ka'ida ba su kai a cire hannun ɗa'a daga gare shi ba ya ka ce an cire hannun ɗa'a saboda me saboda matsalar jahiliya ta shafi waɗannan mutanen ita ce me anna mukhalafata waliyil amri wa adami linqiyadi lahu indahum fadila wato yi wa sarki tawaye ko shugaba tawaye ko rashin yi mishi biyayya a wurin su to daraja ce wa ba'dhum yaj'aluhu dinan wasu su ma a wurin yan jahiliya suna ganin cikar addinin ka ba zai cika ba sai in ka iya yi wa shugabanka rashin kunya da tawaye fa khalafahum annabi sallallahu alaihi wasallam fi zalika annabi da yazo sai sai musu akan haka wa amarahum ala jawril wulati annabi sai cewa al'umma shi musulmi ahli sunna sahabbai yace su yi hakuri a bisa zaluncin da shugabanni za su yi musu sam'i wa ta'a kuma su saurari abin da shugabannin za su ce su yi musu ta'a wan nasiha lahum kuma su yi wa shugabannin nasiha wa ghallaza fi zalika manzon Allah ya kausasa harshe a wajen haka wa abda wa aada manzon Allah ya faɗa ya sake maimaitawa ya faɗi a sarari ya faɗi a boye jama'a tsari na musulunci in ka ce shugaban shugabanka ne to ka sani fa babban magana ce ka ɗauka don ka ɗauki wuyanka ne ka danƙa mishi to ba wai haka siddan kuma za ka dawo ka koma gefe guda ka ce to ai mun ga zalunci ne abin ai mun ga ai kaza ai mun ga duk wannan hayaniya ce sai in kaga kafirci karara kuma ba ka iya ganin kafirci karara sai kana da ilimi jahili ba iya ganin kafirci don ko menene a gani zai iya ya ce kafirci ne Allah ya kiyaye to ya jama'a waɗannan abubuwa guda uku kamar yadda malam ya lissafa su yace sun zo a cikin hadisi a idda manzon Allah yace yarda lakum salasan Allah ya yarda ku yi abu uku an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a Allah ya yarda ku bauta mishi kanku hada shi da komai wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'a Allah kuma yana yarda Allah na jin daɗi idan kuka rike igiya Allah gaba ɗaya shine ku haɗa kanku a bisa Qur'ani wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum kuma duk wanda Allah ya ɗauki shugabancin ku ya bashi to ku yi mishi nasiha ku yi mishi biyayya wannan hadisi al'imamu muslim ne ya ruwaito shi sannan al'imamu bukhari ya ruwaito daga sahabi abdullahi dan abbasi manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama ya ce man kariha min amirihi shay'a falyasbir wanda duk ya ga wani shugaban shi yana aikata wani abin kyama to ya haƙuri fa innahu domin kuwa man kharaja min sultani shibran wanda ya tawaye masarkin shi ko shugaban shi ya ɓalle daga biyayya shi ko da daidai da ɗani guda ne wato ko da da mita ɗaya ko ka ce kafa ɗaya ko ka ce inci bakwai haka to mata mitatan jahiliya zai yi mutuwa irin mutuwar jahiliya wannan hadisi al-imam al-bukhari da muslim suka ruwaito shi har wa yau junadatu dan umayya yace dakhalna ala ubadata ibn samiti wa huwa maridun wa huwa maridun shi wannan junadatu din nan tabi'i ne yace mun ainihin shiga wurin wani babban malamin mu cikin sahabbai mai suna ubadatu dan samit ba shi da lafiya fa kunna muka ce aslahaka Allah Allah ya baka sauki ala gafarta malam hadis bi hadisin yanfa'uka Allah bihi sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce faɗa mana wani hadisi wanda kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wanda in ka faɗa mana Allah zai amfanar da mu da shi fala sai ce da anan nabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya kiraye mu wata rana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye mu fa kana fi ma akhadha alaina daga cikin alƙawuran da manzon Allah ya ainihin samu muka dauka an baya ana ala sam'i wa ta'a fi man shatina wa makrahina manzon Allah ya ce mu yi mishi mubaya'a mu yi mishi cappa akan zami mishi biyayya zamu ji magana shi zami mishi biyayya ko a cikin jin daɗi ko a cikin tilas wa usrina wa yusrina ko a cikin tsanani ko a cikin kunci wa asaratin alaina kuma ko da an zalunce mu sai mun tsaya akan ainihin biyayya wa Allah nunazi al'amra ahlahu kuma shugabanni karmi musu jayayya akan su. annabi yace ce illa an tarau kufran bawahan sai dai fa in kun ga kafirci karara inda kun min Allah fihi burhanun wanda kuke da hujja a wurin Allah na kuyi musu tawaye ya jama'a kun ga waɗannan nasoshin su ne nasoshin da ahalus sunna suke da su Na haka ahalus sunna ba su wa shugabanni tawaye ba sa fito na fito da shugabanni sai dai nasiha sai dai faɗakarwa balle a ce waɗannan shugabanni ne da suka shafi shugabancin addini ahalin sunna da ɗai ba sa ainihin ɗaukan irin wannan mataki wanda khawarijawa da ainihin 'yan shi'a suka ƙirƙiro suka kawo cikin addinin musulunci da sunan cewa wai hakan musulunci ne to idan kun gane wannan jama'a yanzu yana daga cikin matsalar da muka samu kanmu a wannan zamanin ita ce me ita ce na farko dai rashin shugabancin tukuna na musulunci wannan rashin shugabancin na musulunci matsala ce daga cikin matsalolin jahiliya domin a jahiliya ma babu shugabanci guda ɗaya sai dai shugabanni mabambanta shugaban kabila kaza shugaban suwa ne shugaban suwa ne to a hakan kuma ka je ka samu irin waɗannan mutanen jahiliya a ƙarƙashin rarrabuwar tasu a can ɗin ma ba su da biyayya ga wannan ƙananan ƙungiyoyin shugabancin nasu a yau za ku ga cewa musulmi a najeriya misali ba su da shugaba ƙwaya ɗaya a duniya yau musulmi ba su da shugaba kwaya ɗaya kowa yana da shugaban ƙungiyar shi ko mazhabar shi ko ɗariƙar shi ko kuma tafiyar shi to me zai biyo baya a wannan shugabancin na ƙungiyar ko ɗariƙar kuma baya yin biyayyar da ake nema ya yi me yasa saboda matsalar jahiliya wadda ta haifar da wannan matsalar to yanzu menene mafita kenan mafita game da wannan shine musulmi su yi ƙoƙarin samar da khilafa islamiyya rashida wato shugabanci guda ɗaya na gaskiya kamar yadda musulmi suka yi haka shekara 200 da ta wuce a ƙasar nan jama'a ɗan hodiyo da ya zo bai kira mutane zuwa ga ɗariƙa ba ɗan hodiyo bai kafa ƙungiya ba ɗan hodiyo bai yi kira zuwa ga mazhaba ba ɗan hodiyo ya yi kira ne zuwa ga alƙur'ani da sunna a bisa fahimtar salaf haka ya tsaya ba wata mazhaba da ya kira mutane a bi Ɗan hodiyo ba wata ƙungiya da ya kafa da shi yake yana cewa abi alkur'ani da suna sai ce a bisa mazhaba ta salaf dan haka duk Najeriya muna tabbatarwa da 'yan Najeriya cewa babu wata da'awa a wannan zamanin da ke take misaltuwa da da'awar ɗan hodiyo sai da'awar mu da muke yi ta kiran mutane zuwa ga alkur'ani da hadisi amma a bisa manhajin salaf ba don komi ba don na ɗaya dai tukuna ɗan hodiyo ya samu kanshi a cikin jafa'in da aka yi mai yau daga ƙungiyoyi da mazhabobi da ɗariƙu idan ka tafi kano kanawa suna da wata zarmakekiyar takobi ba sa fito da ita sai shekara sun samu wani majinuni majinunu kano sai su rataya mishi ita su shafa mai bula a fuska sai ya fito yana sai ni sarkin yakin dan hodiyo wai shi duk abin da dan hodiyo ya bari abin da ya gada kenan takobi ina littattafan da dan hodiyo ya bari ba su taba karanta ko kwaya ɗaya ba ba sa karantarwa idan ka ɗauko 'yan ƙungiyar brothers jama'an muka ce 'yan brothers ba 'yan shi'a ba 'yan ikhwan 'yan ikhwan 'yan ikhwan a najeriya har yanzu suna nan 'yan brothers waɗannan 'yan ikhwan da 'yan brothers yau su ne suke misaltuwa a cikin wasu 'yan boko da suke da'awar da'awa zuwa ga addinin musulunci in ka je ka same su ba sa karanta littattafan ɗan fodiyo sai dai kowa ya nasaba kan shiga ɗan fodiyo tafi ka je ka samu 'yan ahalin sunnan da ke cewa su ahalin sunna ne da yake ba su yi wa kansu kaidi da cewa suna bin ahalin sunna manhajin salaf ba su ma ba sa karanta littafan dan hodiyo sun yi wannan da'awar jafa'i amma kowa ya tashi zai ce shi yana danganta kanshi ga dan hodiyo sai ya zama danganta kai ga dan hodiyo a wannan zamani a wannan ta mu. ya zama kamar yadda yahudawa da kiristoci da maguzawa ke danganta kansu ga annabi ibrahim yahudawa su ce annabi ibrahim ba yahude ne kiristoci su ce annabi ibrahim kirista ne mushrikai ma sai su annabi ibrahim kirista ɗaya mushriki ne subhanallah Allah ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima kuma kana minal mushrikina annabi ibrahim ba ba yahudi bane ba kirista bane annabi ibrahim tsayayyen musulmi ne a hanya Allah kuma annabi ibrahim da ɗaya bai taɓa zama mushriki ba ya jama'ar musulmi a yau da'awar ɗan hodiyo an batta mutu murmus ku duba yau shekara uku da suka wuce ko hudu ‘ya'ya da jikokin ɗan hodiyo sarakunan gargajiya da malaman gargajiya na ƙasar nan sai suka ce wai yau shekara ɗari biyu ɗan hodiyo ya yi jihadi don haka suka fito suka yi ta hawan daushe suka yi ta sheƙa gudu a dawakai ana dafa musu dafa duka da taliya suna ci ba su yi aikin komi da kakansu ya raya ba la'asar ce suka gama gudu a dawakai suka gama zufa aka ɗauke su a tashoshin talbijin cewa wai ba san cinari wai bikin cika shekara ɗari biyu kun ci amana kakanku yasa na ji daɗin wani malami da aka sashi a tashar bbc ya ce wallahi da ɗan hodiyo zai dawo ya ga irin ɗanyen aikin da waɗannan suka yi da gudu zai koma lahirar gaskiya ne da ya leƙo ya ga abin da suka yi da gudu zai koma don abin ba comment ba zai iya sharhi ba ma sai dai koma ya ga zaman can ya fi mishi don haka idan har ana so a samar da zaman lafiya sai an yi ƙoƙarin samar da tafiya ta gaskiya irin ta ɗan hodiyo wacce ce tafiya ɗan hodiyo ita ce tafiya alƙur'ani da sunna amma a bisa manhajin salaf ba da jimawa ba kamar shekaru goma da suka wuce aka samu wasu suka yi wa zazzaki tawaye suka ce su ba za su yi shi'a ba sai suka ce su da awar ɗan hodiyo za su don haka suka kira kansu 'yan tajdid me ma'ana 'yan tajdid ko sun sani ko ba su sani ba amma mu dai da muke bincike game da harkar da da'awar duniya mun san ma'anar tajdid amma su kalmar sai suka fahimce ta da kuskure fahimtar da suka yi mata da kuskure shine wai za a jaddada za a sabunta da'awar dan hodiyo ne amma da'awa ta jididiya a duniya jama'a ba manufar ta kenan ba manufar da'awa ta jididiya wai ita ce sabunta addinin musulunci da kuma zamanar da musulunci da hakan aka zo matsala aƙida sai a ga menene abubuwan aƙida waɗanda aka kawo su za su jawo matsaloli a cikin musulmi sai a ce a ajiye su a yi ƙoƙari a sabunta menene abubuwan ibada da mu'amala waɗanda za su jawo matsala tsakanin haɗin kan musulmi sai a ce a basu. don haka sai komai a sabunta shi a zamanantar da shi don haka sai muka yi mamaki mutanen nan sun ce sun bar da awar zazzaki sun bar shi'a ba za su yi ba sun ce na za su yi amma kuma sun koma gefe guda sun ki haɗa kai da ahalus sunna kuma ba sa da'awa irin ta ahalus sunna kaga wannan sai ke fassara mana ashe hakika ba da'awar dan hodiyo ba ce jama'a duk malamin da ya ce zai yi wa'azi ba tare da ya magana shirka da bid'a ba ba tare da ya magana fasikanci da fasikai ba ba zai magana zalunci ba wallahi ƙarya ike yi kuma ku sani da cewa masu cewa irin wannan wa'azi da za a ce kaza shirka kaza bid'a kaza kaza kaza kaza kaza wai ba zai yi wa'azi bane salin salin alin ba zai yi ba duk wanda ya ce zai yi wa'ai wa'azi salin alin ƙarya ike ba wa'azi ne irin na annabawa ba ku karanta ƙur'ani ku ji karanta suratu hudu da yunusa ka ji yadda annabawa suka yi gwagwarmaya da a araf da arnan zamaninsu sannan ɗan hodiyo karanta tarihin shi ka ji sarakunan zamanin ɗan hodiyo kakab musulmi ne malaman zamanin ɗan hodiyo kakab musulmi ne ba wai a baƙaƙen maguzawa suke ba amma ayyukan da suka ɗauko ɗan hodiyo ya rinka fitowa yana datse waɗannan ayyuka yana nuna ba musulunci ba ne kuma littattafan ɗan hodiyo suna shaida ga haka don yana cewa kaza bid'a ne kaza sunna ne kaza kaza ne kaza kaza ne kaza kaza ne ai wani ɗan bid'a a nan ƙasar ya fito 1984 yana yana attacking da awan mu ta sunna yana cewa mun cika zati da ya gama sukar mu kakaf sai ce amma fa zafin kuma ma har yanzu ba a kai ɗaya bisa goma na ɗan hodiyo ba sai muka ce auyo shi abin shegantaka ne to tambayar ita ce ka yarda da ɗan hodiyo sai ce e. ka yarda da ɗan hodiyo e kuma ka ce ɗan hodiyo ya fi mu zafi e. mu ba mu ci ɗaya bisa goma zafin shi ba ma amma mu mun yi laifi kuma ɗan hodiyo bai yi laifi ba to munafiki ne kai akwai munafunci a cikin magana jama'a ya ce mu muna da zafi amma ya ce zafin mu bai kai ɗaya kai da bayani ya kai bayani sai ya ce mu kan mutum da dan hodiyo bai dawo mu ma sai ya dube mu ya ce akwai bidi a tare da mu ma'ana mu kan mutum dan hodiyo ya dawo markade mu zai mu ma saboda tsabar zafin abba kuma ya ce dan hodiyo akan gaskiya yake amma kuma sai ce mu kuma zafin mu ba daidai ba ne amma kuma ya ce zafin kuma bai ma kai na dan hodiyo ba ko ɗaya bisa goma bai kai ba ka duba tufka da warwara ka duba tanakudi saboda haka ya jama'a maganar wa'azi a ce kaza shirka ne wallahi dole a ce muku ku daina shirka ba wani ai abubakar tireta ya zo zai yi irin wannan wa'azin wai zai wa'azin haɗin kan musulmi wai ya faranta wannan rai ya faranta wannan rai ya tafi can wurin yan shi'a ya tafi wurin yan ɗariƙa ya tafi wurin su waɗannan duk gaba ɗaya sai ta rikice mishi yanzu sai ya zama baya tare da kowa kowa baya tare da shi an manta da shi ya zama khabaru kana mansiyan na fata an gane saboda haka dole ne malami ya zan yana da alƙibla don haka jama'a mu ba za mu yi muku wa'azi ba mu ce kaza kafirci ba ne sai mun ce kaza kafirci ne ku bari kaza bid'a ce ku bari sannan 'yan siyasa da masu mulki da biya gun malamai da ke cewa wai ba a wa'azi a bayyana zaluncin da shugabanni suke yi sai su ɗibo irin waɗannan nasoshin da muka faɗi sai a ce wai ai an ce duk abin da shugabanni suke ayi haƙuri a'a ai ma'ana ayi haƙurin haƙurin ne muka yi inda ba mu haƙurin ba sai mu ce gobe a fito ayi zanga zanga jama'a Wani da aka naɗa shi ciyaman mu ce mun sauke shi mu ce na zo kai kaci to amma shari'a ba ta gami haka ba amma kuma shari'a ta ce kar mu shuru mu fito mu ce an yi zalunci kaza da aka yi ba daidai bane sarki yumfa da ɗan hodiyo ya rinka bayyana zaluncin shi musulmi ne fa kar ku ɗauka wai ba ma guje ni ba wajen gwarzo a musulmi yake yakubu a musulmi yake na fata musulmi ne duk waɗannan musulmi ne amma ɗan hodiyo rinka fitowa yana cewa kaza ba daidai ba ne ku bar mu ma yanzu mu musu wa'azi jama'a an je an tara yan majalisu an ce in yi musu wa'azi na ce alhamdulillah ni dai dama ba wa'azi ya kawo na abuja ba amma saboda wannan ragon layya ne shi ko ragon layya albarka ce da shi ko ka koshi za ka ɗanɗana ba wa'azi na zo abuja ba amma tun da waɗannan manya ne to zan yi musu wa'azi aka yi dace mota ta da littafin bello a ciki usulun siyasa na zaro shi na turanci kuwa na fara karantawa can sai limamin wai a uzu billahi sai ya kashe makirfon wai ai ba haka suke wazi ba na ce kai tsaya ka gayyato ni na ce to sai dai ka bannin gama ko ka fita na ce amma sai na gama haka siddan ya ganni na tsaya gidan mai jama'a kusa da 'yan majalisu na sha mai zan fita alaga fita ma la'aga alaga a zo a yi mana nasiha na ce a ni fa kuɗi na zo ne ma kuma na samu abibi na gobe zan tafi ce don Allah a zo ko minti talatin na ce to mu muka shiga kuma aka fara wa'azi na ce to ku ji tsoron Allah in 'yan Najeriya suka ji yunwa za ku shiga wuta shine sai kashe a ah. to ya zan faɗa wai shi so yake ce salati goma ga annabi a yi musu salati goma ga annabi a shafa to in yi musu addu'a akan ne. in ma na yi addu'a Allah ba zai karba ba Allah ba karban addu'a an yi wa azzalimi haka hadisi ya ce wazi ne musu na ce ga aya dalla ya kawo ga hadisi na ce don haka 'yan najeriya suna cikin yunwa ku je majalisa ku yi taro ku kawo wannan ku tattauna ya za a sauƙaƙa wa 'yan najeriya hali halin da suke ciki yanzu wannan wa'azin zagi ne ba zaki bane kuma irin wannan wa'azin ake musu ku kuma yan bid'a da kuke ɗarika mun tara ku mu ce ku daina ɗarika. kowa irin nashi ake mishi ai yanzu ku mun ce muku yi adalci adalci kuma a cikin zalincin ku ake su kuma can ba sa dariqa zalunci suke yi don haka mu duk inda muka je mun san irin yadda zamu maka wa'azi ya taba ka ina fata an gane saboda haka idan kun gane wannan to za ku gane muna cikin matsala a ƙasar nan jama'a yanzu haka ina da wata gayyata da aka yi fa aka ce majalisar dokoki ce na wata jiha gaba daya sai aka samu wani sai ya zama shine shugaban majalisa sai ce to ya aiko min da goron gayyata za a je a tara 'yan majalisa gaba ɗaya za a yi musu wa'azi na ce fa'ahlan wa marhaban zan zo har yana shakka na ce kwana biyu kafin wa'azin ma zan zo garin in kana gani zan zo ba mutum da na ce zan zo zan zo ba ruwanka zan zo to shi gwamnan ya san ni kar ta san kar ne mun san juna tun abuja da ya ji an ce ni ne sai ce a shi yana ganin ka a zuwa bata mutane rai kaza kaza kaza kaza a ku bari a faɗa muku gaskiya jama'a mu dama wa'azin mu bayi da daɗi wa'azin ƙala rawi ne yake da daɗi ko Shi ne a yi dariya a yi zagi shi kenan a kora mirinda kuma a wuce a yi dariya a yi shashanci shi kenan amma mu wa'azin mu za mu fito mu faɗa maka gaskiyar kuma da gaske muke yi iyakarta kenan ba wata dariya ba wata wasa saboda haka ya jama'ar musulmi idan har ana son al'amari ya gyaru to babu shakka malamai suna da aiki wajen gyara wannan al'amarin da ake kuka a kan shi lallai dole a samar da shugabanci na adalci ko kuma talaka ku zama masu haƙuri yanzu duk hayaniyar nan da aka yi jama'a wala mu mun san an zalunce ku a murɗe muku zaɓe ku zo ku saka ƙuri'a a sace akwatin eh mu zo a zo a roƙe mu jama'a a ce dan Allah ku ce talakawa su fito saka ƙuri'a mu ce talakawa kar ku gaji ku fito saka ƙuri'a ka ga matan aure tun karfe bakwai na safe sun zo sun kafa layi da hijabi da niƙabi da safar hannu da ta kafa haka ne ko ba haka ba amma ba za a kawo ballot paper ba ba za a kawo takardar saka zaben ba sai karfe uku kowa ya yi la'asar ya yi laushi sannan sai a kawo in aka kawo kuma in ku ɗari biyar ne sai a kawo guda hamsin da bakwai ba haka ake ba kuma kafin takaddun su ba anguwar gidan rediyo ya sanar cewa wane ya ci idan da a ce ta'addanci muke da sai mu ce ku tada fitina amma sai mu ce ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku mun ce ku yi haƙuri ko su kuma sai mu ce musu ku bar zalunci wai kuma sai a ce wai wa'azi yayi zafi to ya kuke so mu fa ba yaran kowa bane jama'a sam na haka muka ce ba kungiyar kowa da za mu shiga ba mazhaba kowa ba dariƙa kowa musulunci kawai za a tsaya duk wanda gaskiya ta kama a faɗa yanzu gobe in ta kama za mu ce talakawa ku fito ku saka ƙuri'a in kuma aka zalunce ku sai mu ce ku yi haƙuri to amma haka za a ci gaba kullum mu ce ku saka ƙuri'a jibi kuma mu ce ku yi haƙuri dole a daina zalunci ko ba haka ba jama'a dole a daina zalunci dan me za a ɗauko ɗan takarar da jama'a sun ce ba sa so a ba musu wannan jahiliya ce matsalar jahiliya ce a fitar da ɗan takarar da suka ce suna so sai a ɗauka a ɗora musu kuna ga ga amerikawa sun ce baƙin fata suke so da mace su za su yi takara su aka zaɓen musu cewa suka yi baka fata suke so da mace su ne za su zama musu 'yan takara da yake su da gaske suke yin tasu demokuraɗiyya gashi nan amma nan duk wanda kuka ce kuna so to in Allah ya so ko ba zai ci ba to ya za a zauna lafiya wallahi duk wanda talaka suka ce suna so in Allah ya so ko ba za a bar shi ya ci ba saboda haka ba a neman zaman lafiya amma mu kuma masu da'awa za mu ci gaba da cewa jama'a ku yi haƙuri jama'a ku yi haƙuri amma fa in ta kai ta komo to mu ba za mu zama 'yan bana bakwai ba waɗanda zalunci zai zalunci kuma mu je mu ɗibo hadisan ƙarya mu zo muna cewa a'a to dole ku yi biyayya a'a wallahi tallahi in zalunci ya zalunci to irin ta ɗan hodiyo za mu yi dama mu fomula shi muke bi ɗan hodiyo da ya wa'azi ya wa'azi ya wa'azi a daina bid'a ku talaka ku daina bid'a amma ku yi haƙuri ku shugabanni ku daina zalunci ku gyara suka ƙi sai suka ja ɗan hodiyo dole ne kawai shi ya zo ya zama nasu ya goyi bayansu da ya kifa shine aka yi yunkurin kashe shi shine ya hijira ya bar ƙasar ya je shiryo musu jihadi ya zo ya kifar da su shine 1804 shine yan boko suke cewa wai ɗan hodiyo kawai ya tashi ne ya yaƙi mutane wa'azi ya ce a daina zalunci har ɗan hodiyo yake gaya wa yumfa yake cewa ka sani da cewa Allah na barin gwamnatin kafirci ta zauna iya sadda ya so amma baya barin ta zalunci ta kai ko ina jama'a wala duk mutumin da ya fito ya dangwala ƙuri'a aka kirga waɗannan ƙuri'o aka ce nashi gwanin ne ya ci in aka murɗe an zalunce shi fa gwamnatin Allah ba zai taɓa barin ta ta kulla abin kirki ba ku duba da kyau ku gani Allah ba zai batta ta kulla abin kirki ba balle ta zama jaruma saboda haka idan kuna son zaman lafiya ya ku 'yan siyasa maganar cewa ku sai malamai bata taso ba fa wa'azi ne a cikin garin jimeta a tsakiyar yola fa na ce jama'a ni tun da ne aure ban taɓa siyan ruwa ba sai da na zo garin nan ni ba taɓa siyan ruwa ba sai a yola jama'a ban san ana wuyan ruwa ba mu anguwan mu can muciya tun da aka haife mu cikin 24 hours ba za a ce an rasa ruwa gaba ɗaya ba in an rasa ruwa wani lokacin za a samu wani lokacin mu ba san dauki na tafi wani jama'a kullum sai na sai ruwa na naira ɗari uku da sittin a wata zan sai ruwa na naira dubu goma sha ɗaya da wani abu to a shekara kuma fa kudin ruwa ya fi kudin haya kudin ruwa ya fi kudin wutar lantarki to wace irin rayuwa ce wannan kawai da safe wajen karfe tara na safe jama'a sai ga kwamishinan eh, albarkatun ruwa bo ya zo gida na ala gafarta mala ala gafarta mala <laughs> jiya muna gefe dai mun ji ana ta wa'azi to Allah ya kara arziki abin ne su talaka wannan wallahi wani lokacin malam sai dai ku bar mu kawai yadda dai muke bi da sunnan dai sai dai du'a